Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci biyar sai kuma ta yanar gizo akan hausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara fara'aniya sarauniya da dalol a jamhuriyar niger sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni hawa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa gwamnatin Borno ta ce akwai 'yan Boko Haram da dama da aka tilasta musu shiga ta'addanci. Su kuma 'yan awaran IPOB na sake sabuwar barazana ta hana fita a yankin kudu maso gabar. Alkalai a Nijar sun buƙaci shugaba Bazum ya yi garan bawul kan dokoki. Ko me masu sharhi ke cewa kan buƙatar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wa shugaba Buhari da ya sa ido kan ƙarfafa dimokuraɗiyya a Afirka muna da rahoton. A yau Laraba muna da shirin Ciwon ciwon mace da Aisha Mu'azu ke gabatarwa. Mu kammala da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Amma da farko ga labarin duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya talata kungiyar Taliban ta ce suna wani shirin wucin gadi na kafa wasu daga cikin dokokin kundin tsarin mulkin afghanistan na 1964 waɗanda ba su ci karo da shari'ar musulunci ba don gudanar da mulkin ƙasar wata sanarwa a hukumance ta nakalto abdulhakim shara'i mukaddashin ministan shari'a yayin da yake gaya wa jakadan ƙasar sin game da wannan shiri a wani taro a kabul daular ta musulunci za ta aiwatar da kundin tsarin mulkin lokacin tsohon sarki muhammad zahir shah. na wucin gadi ba tare da wani abu da ya saba wa shari'ar musulunci ba da ka'idojin musulunci na masarautar musuluncin in ji shara'i ta hanyar amfani da sunan taliban ga sabuwar gwamnatinsu shara'i ya kara da cewa haka kuma za mu mutunta dokokin ƙasa da ƙasa waɗanda ba su saba wa ka'idojin shari'a da masarautar musulunci ba ministan bai bayyana tanade-tanade da suka yi amfani da su daga kundin tsarin mulki da ya baiwa mata 'yancin kada ƙuri'a ba kana ya kuma buɗe musu kofofi na ƙara shiga harkokin siyasar afghanistan jiya talata shugabar bai baitulmanin amurka janet yellen ta gargaɗi shugabannin majalisar dokokin ƙasar cewa akwai yiwuwar kudaden da gwamnatin amurka take kashewa su kare nan da ranar 18 ga watan oktoba idan ba a kara adadin kudaden bashin da kasar ke karbowa ba ta ce rashin zuwan 'yan majalisar su kada kuri'ar don kara adadin bashin da kasar za ta iya karbowa ko dai zuwa takamaiman adadi ko zuwa wani tsawaitaccen lokaci don ba da dama a ci gaba da karɓo bashi. Jami'an baitulmanin Amurka suna tsammanin za a bar ƙasar da kuɗaɗe kaɗan da za su ƙare cikin sauri bayan makonni uku masu zuwa. Shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawan Amurka Chuck Schumer daga baya ya yi ƙoƙarin ya samu goyon baya don kaɗa ƙuri'ar neman ƙuri'a mai ɗan rinjaye amma ya kasa a zauren majalisar mai mambobi ɗari don ƙara adadin yawan bashin maimakon ƙuri'a sittin da ake nema ga yawancin manyan dokoki. Amma 'yan Republican sun dakile sabon yunkurin na ƙara adadin bashin da za a iya ciwa, kamar yadda a ranar Litinin da ta gabata ga dakatar da wani ƙudurin doka da shi ma zai hana rufe wasu ayyukan gwamnati ɗan kaɗan daga ranar Juma'a mai zuwa. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani bincike da Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta gudanar ya gano cewa ma'aikatan ƙasa da ƙasa da kuma mutanen yankin da aka ɗauka aiki don yaƙi da cutar Ebola a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo sun ci zarafin mata da dama. Hukumar WHO ta naɗa hukumar bincike mai zaman kanta da take da mambobi biyar a watan Oktoba shekarar 2020 don binciken zargin cin zarafin da ma'aikatan suka yi a lardin Ituri da arewa da kudancin kibu na kasar congo manyan jami'an hukumar who sun kira sakamakon wanda aka fitar jiya talata abin ban tsoro da takaici hukumar ta gano cewa fiye da laifuka tamanin na cin zarafin sun faru ne lokacin barkewar cutar tsakanin watan agustan 2018 da watan yunin 2020 yawancin waɗanda abin ya ritsa da su mata ne marasa ilimi masu shekara 13 zuwa 43 Mamba na hukumar Malik Kulabale ya ce, yawancin matan da suka ba da shaida sun ce an tilasta musu ta ƙarfi na musayar jima'i da alkawarin samun aiki. Ministan Sweden ya mika sakon jajensa kuma ministan harkokin cikin gida ya ce gwamnati tana taimakawa binciken bayan wata fashewa da gobara a rukunin ginin Gothenburg da sanyin safiyar jiya talata inda akalla mutane ashirin suka jikkata. Jami'an agajin sun ce an sanar da su fashewar kafin karfe biyar na safe agogon yankin a gunduma a landal da ke tsakiyar gothenburg birni na biyu mafi girma a sweden gobarar ta bazu zuwa rukunoni da dama na ginin kuma masu ba da agajin gaggawa sun ceci mutane da yawa akalla mutane sha shida ne aka ɗauke su zuwa asibiti jami'an kashe gobara sun yi kokarin kashe gobarar na sa'o'i da dama a wani taron manema labarai a stockholm prime minister stephen lobbin da ministan cikin gida michael Dunberg sun tattauna lamarin da 'yan jarida lobbin ya ce ya nuna juyayi na gwamnati ga duk waɗanda lamarin ya shafa yana cewa lamari irin wannan yana taɓa mu sosai gaba ɗaya. Jihar Florida da ke Amurka ta shigar da ƙarar gwamnatin shugaba Joe Biden tana ikirarin cewa manufofin shige da fice ba sa bisa doron doka. Attorney General ta jihar Florida Ashley Moody ta sanar da ƙarar jiya talata gwamna ron DeSantis na jam'iyyar republican ya kuma rattaba hannu kan umarnin haramta wa hukumomin jihar daga taimakawa wajen sake tsugunar da yan cirani da ba su da takardar izinin zama da suke isa jihar. Umarnin na DeSantis ya ba da izini ga ma'aikatar jami'an tsaro da su tsare duk wani jirgin sama ko bas ko abin hawa da ke jigilar yan cirani marasa takardun izinin zama zuwa Florida daga iyakar kudu maso yamma. Sakatare yaɗa labaran fadar White House saki ta ce ba ta ga karar ba, amma ta ce gwamnati a shirye take ta yi tattaunawa mai ma'ana tare da 'yan Republican kan garan bawul na shige da fice. aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. Gwamnan Borno Baba na Umar Zalim ya ce wasu daga 'yan Boko Haram tilasta musu aka yi su shiga ta'addanci. Gwamnan na magana ne kan 'yan ta'adda da suka ajiye makamai suka tuba. Quite a number of them are ya ce mafi yawa da daman su an sa su ne cikin wannan hakan da karfin tuwo akwai wasu fiye da ɗari biyu da suka amince cewa su manoma ne waɗannan mayaka ne suka kame su to kuma dinga sa su noma. One very important thing that I want to discuss issue of preaching in If care is not ya ce wani abin da ke damu a jihar borno shine batun wa'azi a kan titi ana ci wanzu masu wa'azi fara zage-zage suna kai ma juna martani mu ba za mu yarda haka ba a jihar borno duk wanda ya zo zai wa'azi dole ya karbi takarda wannan taro ya samu halartar kungiyoyin masu zaman kansu da kungiyar lauyoyi da kungiyar mata na najeriya da kungiyar yan jaridu da kungiyar dattawa na jihar borno da kungiyar matasa da kungiyar addinin kirista da kuma kungiyar addinin musulunci alhaji malik biyo dai shine sai ta kasance dattawan kungiyar jihar Bondo. Kowane rikici a duniya tun daga yakin duniya na farko na biyu zuwa yanzu sai da aka yi sulhu aka kare. Ba za a iya gama yaki da fada ba. Tun da wanda suka yi kuskure suka ba mu wahala suka gane laifinsu cewa su yanzu sun yi nadama. A zaman mu na musulmai mun yi nadama Allah yana gafarta mana. Saboda haka tun da sun yi nadama dole mu gafarta musu. Su ne Allah ya sa da gaske suke yi su dawo mu zanna tare su sake zama 'yan kasa na gari su ba mu gudunmawansu mu ci gaba da kasanmu. Sunana Reverend Father John Bakeni, fada ne na Lardin Maiduguri Diocese. Mu a zama iyalin Krista a jihar Borno abu ne wanda manya na na'am da shi domin kasan wannan abu ana ta fafata kusan shekaru goma sha kowa ya gaji da wannan abu. Ana ta rasa rayuka da kuma dukiyoyi da kuma sauransu. Abi abin da doka da kuma ka'ida ta zartar yadda za a amince da su a ga yadda za su zo su koma su yi zama tare da sauran mutane. Haruna Dauda biyu murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Kungiyar 'yan awaren Biafra ta IPOP sun bullo da wata sabuwar barazana ta hana fita na tsawon wata ɗaya a yankin kudu maso gabar don matsa lamba a gurfanar da shugabansu Nnamdi Kanu da ke hannun jami'ai gaban kotu. Lami da Abubakar ya aiko mana da rahoton. IPOP dai ta ce wasu bayanai na cikin gida da ta tattara sun tabbatar da cewa ma'aikatar tsaron Najeriya ba ta da niyyar gurfanar da Musa Kanu a gaban kotu kamar yadda aka tsara ana ci gaba da zama cikin zillimi a yankin na kudu maso gabashin kasar sakamakon zaman gida na dole da kungiyar ta ipoc ta baiwa mazauna yankin umarni yan yankin dai na ci gaba da bayyana irin halin da suka shiga Some take advantage of that, go to business centers, destroy Students to write Wannan yana cewa ne sunana injiniya Alu Tami ya ce dangane dangane da matsalolin dokar zama gida na dole ya haifar da matsaloli da dama inda wasu zaune gari banza ke tayar da hankali tare da bannata dukiyoyin jama'a sannan kuma 'yan bindiga sukan shiga makarantu inda suka kai hare-hare kuma kaga bai kamata ba ana rubuta jarabawa ta waye a cikin tashe-tashen hankula shi kuwa wannan ya ce Mr. Afuka, you make sit at home Yana cewa ne san bai kamata kamata ba a saka dokar zaman gida ta dole ga kowa da kowa ya ce ba zan ce ina goyon baya ba ko a'a a yanzu to amma dai kasar nan ta najeriya dole ne idan kana so ka ci gaba sai ka yi zanga-zanga sannan za a saurare ka to amma kuma dole ne sai ka bi doka kamin aiwatar da zanga-zanga idan da a ce ni dan kungiyar ta ipoc ne da zan yi zanga-zanga if you need something you have to protest i'm a member of the ipoc which i'm not i will protest su dai yan asalin arewacin najeriya Najeriya da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum sun bayyana fargabar da suka shiga. Sunana Ibrahim Abdulkadir Dangale nan jihar Imo State. Mu dai yanzu akan wannan magana muna zaman ɗarɗar. Wannan dokan ta kawo tsadar rayuwa saboda yau wanda yake da mota ba zai so ya ɗauko kaya ce zai shigo kudu kana son ka je ka samu wani ɗan kuɗin da za ka yi wani abu da shi ko kuma bankunan ba sa aiki. Alhaji Abdullahi na Gwandu Lambara. Jami'an tsaro lai suna cewa mu hito so da amma mu gaskiya muna jin tsoro da gaskiya inda muke gani abun nan tattalin arziki zai kare. Kungiyar ta ipoc dai ta ce ba ruwanta da duk wani biki na samun incin kai da ƙasar ta najeriya za ta gudanar ranar ɗaya ga watan oktoba tare da umurtar 'yan kungiyar ta ipoc da su sauke dukkanin tutocin ƙasar tare da tabbatar da kakkafa tutocin ƙasar biyafara lamido abubakar Sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. A jamhuriyar Nijar, kungiyar alkalan shari'a sun baiwa shugaban kasar Muhammad Bazum shawarar matakan sauya dokoki don samun nasarar yaƙi da jin hanci da rashawa. A zantawarsa da Sulaiman Muni Barma, sakataren kungiyar alkalai Dubu Yahaya ya ce, karancin kayan aiki na tarnaƙi ga shari'un. Yau wata biyu kenan da muka samu muka gamu da shugaban ƙasa. Muka ce lalle in ana son wannan aiki a yi shi. akwai doka da yawa da muka ce ya kamata shugaban kasa ya kama da asambile wannan doka fuske yau juji in yana son ya saurari minista ba ya sauraron shi dole sai ya tambayi izinin firaminista ba ya iya ya ce ya yi convocation shi ma ya saurari shi haka doka ta ce to kun gani yaya za a yi ya juji ya aiki akwai wasu privilege da immunity in rigar kariya da aka samu dipti in ba an hidda ta ba juji ba ya aiki lalle shugaban kasa ya ce mana to lalle wannan magana ce wadda ta shahi duka 'yan siyasa gaba ɗaya sai sun zamna lokacin session ta asambile su gani menene ya kamata kwaskwarima da za a yi a gyara don a samu lisis ta ta yi aiki na harka karban eh, corruption cin hanci da rashawa babban wahala gare shi dole ne juji in yana son yayi wannan aiki to sai an ba kaya aiki na kirki inda anketa ce ba karamar anketa ce abin da aka yi daga ni sai kai ne to ka gani da waya juji shi da cikin biro ya gane wane ne ya karba wane ne bai karba ba amma yan akwai kayan aiki na zamani sai ku gani da zamna ma sai ka samu eh, mine ne aka sakamakon da aka to yau bunan takardu ma na rubutu na aiki ba babu su to ka gani tanki ba a zo aka shirya ba aka gyara komi da komi wanda ya kamata juji ma in yana son yau in turai ya kamata ya je ya yi bincike a ba shi kudin za ya taya turai ya je ya yi bincike ya gani ya gano gaskiya inda di aikin mu neman gaskiya ne kuma neman gaskiya aiki wannan babban yauni ne fiske shari'a Allah ne ke yanta to aka azama juji ita kenan ya kamata gwamnati ya taimaka ya kama a ba shi kayan aiki wanda gwamnati ya hadda hannun shi a sa ma ido a gani menene za a yi Sakataren kungiyar alkalan Nijar Dubu ya haya kenan. Masu sharhi na magana kan bukatar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wa shugaba Buhari da ya yi amfani da tsarinsa wajen ƙarfafa mulkin demokuraɗiyya a Afirka da ke samun barazana a wasu ƙasashen ta hanyar juyin mulki. Ga rahoton Umar Faruk Musa. Ƙasashen Afirka sun fara tsunduma a hannun 'yan juyin mulki. Matakin da Majalisar Ɗinkin Duniya take ganin ba ƙaramin lahani ne waɗannan yunkurin zai yi wa tsare tsarin na demokradiyya baki daya a kasashen afirka ba malam nasiru zaharuddin tsohon jami'in diplomasiya ne a najeriya kuma tsohon shugaban kungiyar yan jaridu ta kasar wanda na neme in ji tasiri ko muhimmancin wannan nauyin da duniya baki daya yanzu ta dora shugaba muhammadu buhari na yaƙi da yan juyin mulki inda yake cewa a samo wata hanya da za a hana tazarci domin dukkan wanda aka wa juyin mulkin nan ko a mali ne ko a gini kwanan nan zaka ga hanyar tazarce ne don haka in dai ana so a ci gaba kuma a sami nasara a wannan aiki da aka ba shugaba buhari to sai sun zauna su a matsayin su na shugabannin kasashe sun yarda da cewa ba za su rika canja kundin tsarin mulkin su kara kansu wa'adi na wasu shekarun kamar shugabancin da aka ba shugaba buhari na yaƙi da cin hanci rashawa a kasashen afirka shi ma an ga kamar rauni domin kasar shi ta najeriya tana hama da wannan lalura shin ta yaya zai iya tasiri akan wannan nauyin shi kuma na magana hana juyin mulki shi mutum ne da yake so ya burge kasashen waje musamman kasashen turawa ba zan yi mamaki ba idan ya kuwa ya kokarin ganin ya yi wani abu akan wannan amma idan hanyar lakaki ne irin lakakin da yake wajen tafiyar da abubuwa a najeriya kaga za a iya cewa da wuya a iya samun wani abu ya fito daga cikin wannan kwamiti da aka sa shi ya shugabanta. A waje ɗaya Malam Nasiru Gwangwazo shi kuma edita ne a Blueprint Mujalla da ake wallafa a Abuja wanda shi kuma yake tsokacin cewa lallai shi ba Muhammadu Buhari yana da kima da daraja idon duniya da ake ganin zai iya sauke wannan nauyin da aka dora mashi. Kwarjininsa da ake gani a matsayinsa na tsohon soja a matsayinsa na mai shekaru da yawa da kuma wanda yake shugabantar babbar ƙasa kamar najeriya za a iya jin maganarsa duk ƙasar da aka ji mulki za ka ga waɗannan ƙungiyoyi na haɗin kan afirka da kuma ta afirka ta yamma suna nuna ba su yarda da wannan abin ba har sukan sa takunkumi to za su iya kuma ƙara wata yarjejeniyar ta cewa duk shugaban da zaɓe ya tunkaro ƙasarsa ya canza kundin tsarin mulkinsa don ya ba shi damar ƙarin wa'adi ko karo na uku ko kuma ƙarin wa'adin da ya saba da dokar da kundin tsarin mulkin da ake da ita a kasar to sai su ce ba su yarda da wannan tsarin ba sai a kalli wato yin tazarci a matsayin kamar shi ma wani salo ne na dabarar yin juyin mulki malam nasiru gwangwazo kenan a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa murar amurka a abuja nigeria kan a sha'afa muryar amurka ake sauraro a shirin hantsi ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hatsi, mu barka da kasancewa da shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A cikin wannan mako ne uwar gidar gwamnan jihar Kano, Farfesa Hafsat Abdullahi Umar Ganduje ta kaddamar da wani gangami don ganin cewar an shawo kan matsalar ta'ammali da kayan maye a jihar Kano. Wannan shine mu a yau. Domin tattauna wannan batu kuma muna tare da Hajiya yar da mai Kano Bicci mai baiwa gwamnan Kano shawara akan harkokin kungiyoyi masu zaman kansu da ambasada Maryam Hassan shugabar kungiyar League for Societal Protection against drug abuse ai sauraro lafiya. Hajiya yar dada ki mana tsokaci a game da harkokin kungiyoyi masu zaman kansu. Yawancin al'umma suna ganin cewa hakika waɗannan kungiyoyi abin alfahari ne mutane ne da suke tattauna al'amura ga baki ɗaya da aikace-aikace idan sun gudanar za su zamanto abin alkhairi ga al'umma ga baki ɗaya. Yana da matukar wahala kwarai da gaske musamman mutanen da a matakin farko suke ganin cewa ya kamata su zauna domin amfana wa al'umma sukan kasance ɗaiɗaiku kuma su taru ɗaya bayan ɗayan su fito da manufa su yi rajista a amince musu su je gurin masu ruwa da tsaki daban-daban daban domin gudanar da wannan aiki don haka akan yi iya bakin kokari a ga cewa wannan manufa ta waɗannan bayan Allah mutane sun fahimce ta da idan basira kuma sun karɓe ta haka kazalika ita gwamnati da ake ganin kaman cewa tsakanin gwamnati da waɗannan ƙungiyoyi kaman wasu kishiyoyi ne muna aiki matuƙar gaya mu nuna wa al'umma cewa ba haka bane kuma alhamdulillahi an samu wannan kyakkyawan fahimta su da gwamnatin jihar Kano dan Juma ne da dan Jummai. Ambasada Maryam menene ya baki sha'awar kafa wannan kungiya kuma wasu ayyuka kuke aiwatarwa Ƙungiya ce take wayar da kai a kan illolin shaye-shayen miyagun kwayoyi sannan take ba wa waɗanda suka sami kansu a cikin wannan matsalar shawarwari tana kai su ana killace su sannan in suka fito ana ba su training da suka zaɓa su yi na sana'a in kuma karatu suke so muna nemo musu admission a makarantu bayan nan muna kafa su inda za su je su dinga abin da suka koya muna bibiyar su har sai mun ga sun zama za su iya tsayawa da kafarsu sannan sai mu wuce abin takaici 'ya'ya mata ƙanana suna shaye-shaye matan aure a gidajensu suna shaye-shaye wannan abin ne ma ya daɗa taɓarɓara al'amarin wanda dole sai an shigo gaba ɗaya Hajiya yarda da wannan tambaya taki ce menene makasudin shirya wannan taro wace matsaya aka cimma. Profesa Hafsat Abdullahi Umar Ganduje ta yi gagarumin taro a kan yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wanda ya zama ruwan dare gama duniya domin mutane da dama sun shiga wani hali na rashin amfana wa kansu ballantana ma a ce sun amfana wa al'umma idan al'umma wanda ake ganin mutane su ne ginshiƙin ci gaban ƙasa ya zamanto ta shiga cikin wani hali halin kaka na kayi to sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una dan haka ni ɗakin gwamnan jihar Kano da haɗin gwiwar hukumar NDLEA suka ga ya zama wajibi a yi wannan taro wanda aka yi abubuwa masu ɗimbin yawa na gabatar da saƙo kuma da aka ce kada ya tsaya a nan wanda aka haɗa shahararrun mata tun daga mazaɓu har zuwa matakin jiha aka yi lakcoci ta ɓangaren addini lafiya lakca ta irin haɗarurrukan da suke tattare a cikin ta'amali da miyagun ƙwayoyi har ma da wasan kwaikwayo aka yi domin a ƙara faɗakar da al'umma illolin da suke tattare cikin wannan al'amari kin san labari ya nuna tun farko cewa kano ita ce kan gaba a adadin mutane da suke ta'amali da miyagun kwayoyi amma alhamdulillahi duba da kwazo na gwamnan jihar kano da ya lashi takobin cewa wannan abun ya ishe shi ya dama al'ummar jihar kano dan shi ala kulli halin burin shi shine al'ummar jihar kano su zamanto abin alfahari a gare shi da najeriya da duniya ga baki daya ba abin kaice ba wannan shine yasa ya dauki matakai daban-daban kuma ya ba wa matar shi wannan goyon baya da za su tsaya su ga cewa an yi yaki akan wannan al'amari amurka yanzu da ake gaya mana cewa mu ne a sahu na bakwai maimakon na ɗayan nan da muke ta wayo allah har allah ya amsa addu'an mu ya zamanto kwata-kwata an cire jihar kano daga cikin lissafin jihohi masu ta'ammali da waɗannan miyagun kwayoyi kuma mun yi imani duba da irin tsare-tsaren da aka yi da kuma addu'o'in da za a yi wannan mafarki na mai girma matai gwamnan jihar kano da kuma burin kowanne ɗan adam da yake jihar kano zai zamanto tarihi kuma kamar kamar yadda aka saba Kano za ta riƙe kambinta na kasancewa zakaranin gwajin dafi wanda kuma a yi koyi da mu ta yadda wannan al'amari zai zamanto Najeriya ta fita daga cikin ƙasashe da suke fama da wannan al'amari. Ambasada Maryam Gareki ta yaya wannan taro zai sauya matsalar shaye-shaye musamman a jihar Kano? A abu biyu ne in aka samu mata a ciki ko abu ya gyaru ko kuma abu ba zai gyaru ba. To alhamdulillah yanzu mata mun fito kuma sha Allahu magana ma da ake cewa kano tana cikin list da an ce ta yi na daya to dawo na uku yanzu na bakwai to in allah ya da ba za ma a samu sunanta a cikin wannan abun ba saboda yanzu gaskiya abubuwa da suke faruwa a kano sun ishe mu mu ne jikokinmu ne kannanmu ne iyayenmu ne a ce ana shaye-shaye ana kwacen waya ana kisa duk wannan abun shaye-shaye ne yake jawo su to kuma da kowa ya yi shiru an ki a fito an ki ma a yadda cewa akwai wannan matsala akan kowa yana tsoro a'a so a ce ai ɗana yana shaye-shaye ana jin kunya saboda unguwa da nake maimakon a fito a haɗa hannu a magance wannan matsalar sai a zo ana gulma ai ɗan gidan wani ne yake shaye-shaye idan mata ba su tashi sun fito kwanmu da kwarkwatan mu ba mun karɓe shi hannu bibiyu to ba za a samu ko wannan abun ba to alhamdulillahi an yi shi kuma taro ya yi taro don mata sun fito akwai matan ciyamomi na 44 local government dina da matan 'yan majalisu da sun zo kuma an tayi musu ambasadojin wannan yaƙi da miyagun kwayoyi sannan za su koma local government su inda za su yi taro makamancin wannan da aka yi za a yi ambassadors wanda daga ƙasa har sai ya kai ƙasa wato world level kenan yadda lungu da saƙo na kano mata za su fito za a yaƙi wannan shaye-shaye. Hajiya ya dada wasu suna ganin matsalar ta samo asali ne daga sakacin iyaye wajen ba da tarbiyya wasu kuma suna zargin matsalolin rayuwa na yau da kullum akwai kuma masu dora alhakin matsalar akan al'umma kamar yadda aka sani kuma aka yi bayani ma a ranar waɗannan matsaloli da ake fuskanta na ta'ammali da miyagun ƙwayoyin nan a gaskiya kusan in ce kowa yana da hannu a cikin shi me yasa na ce haka daman can nauyin tarbiyyantarwa da kulawa akan kowanne mutum yayin da ya zo duniya tun yana dan karami har zuwa lokacin da zai mallaki hankalinsa sun lari ne akan iyaye to don haka yayin da iyaye suka bar nauyin da Allah ya dora musu suka saki ƴaƴayensu sakaka ba sa kulawa da me suke yi da wa suke mu'amala a ina suke to fa a nan ake ba da dama yaro shiga kowanne irin halin da zai shiga na kaico kuma duba da cewa ɗa ba na iyayensa ba ne kaɗai Wataƙila yayin da ya kai wani munzali yakan tafi makaranta yayin da yake waɗannan gurare kin ga anan ma akwai nauyi akan malamai da Allah ya ɗora musu kuma da amanar da iyaye suka basu da da su duba tarbiyyar waɗannan ɗalibai nasu domin su ga cewa sun rike kyakkyawar tarbiyya da mu'amala ta yanda duk inda suka je za a yi alfahari da su ba a ce wa iyazu billahi ba sannan wani irin zamani ya zo mana yadda maimakon da can yadda muka saba idan ɗana ya yi laifi hajiya aisha za ki tashi ki ɗaya da kowane irin makotanmu su yi wa yaran nan faɗa idan ta kai da duka a dake shi idan a nasiha za a yi masa ta yau da kullum a yi masa amma yanzu sai a ce wa iyazu billahi kowa ɗan ɗan uwanka ma baka ɗauke shi ɗanka ba ballantana a ce ɗan makoci. To mai sauraro a daidai nan za mu yi sallama a yau. Amma har idan aka kasance da mu zuwa makon gobe idan Allah ya ara mana rai za a ji ci gaban wannan shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar Amurka da suka ba da gudunmawar nasarar wannan shirin da bakin namu ajiya yada da mai Kano Bicci da ambasada Maryam Hassan sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ne Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya. Garba zai kawo mana sharhin jaridun jamhuriyar Kamaru. fara shirin da namu na wannan makon ne da jaridar misali ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru an da tsarauto mana cewar a jihar arewa mai nisan kasar Wanzashin hankali ya faru tsakanin kabilai guda biyu kabilar muslim da kuma shuwa kuma an samu salwantar rayuka da dama da kuma jikata waɗansu al'umman haka dalika a halin yanzu dai kabilan sun yi gudun hijira zuwa kasashe makwabta musamman kasar jamhuriyar ta kana mata da yara kanana da kuma tsofaffi ne da suka fi yawa a cikin yan gudun hijirar sai kuma jaridar cameroon tribune an da ita kuma ta tsegunta mana cewar a bangaren yan awalen kasar jamhuriyar kamaru ga dukkan alamu dai ɗalibai ba ya samu damar komawa makarantunsu ba a yayin da gwamnati take kokarin a al'umma wannan bangaren domin su koma makarantunsu idan aka koma hutu amma ana ganin cewa zai yi wuya iyayen ɗaliban su amsa kiran gwamnatin ƙasa ta jamhuriyar kamaru domin halin rashin tsaro da ake fama da shi a wannan bangaren sai kuma jaridar eco news ta ta mana cewar an sake samun sabbin mutane guda goma sha hudu waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus a tsakanin manyan biranen kasar guda biyu duwane da yawunde za mu kammala shayin jaridar na wannan makon ne da jaridar cameroon info ta wallafa a farkon shafin ta cewar masu ruwa da tsaki a sha'anin harkokin kwallon kafa na nahiyar afirka a halin yanzu dai sun hangara a birnin yawunde kuma sun gudanar da zaben aji-aji na kasashen da za su taka da a gasar cin kofin kwallon kafa da za a gudanar a shekarar 2022 wanda kasar kamaru ita ce za ta zamto mai masaukin baki sannan kuma har ila yau a cikin jaridar ta shaida mana cewar wani tsohon dan kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru mai suna jules renis onana ya fito fili ya bayyana a nesa da dayawa takara domin zamantowa shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar kamaru fikako wadda hukumar ta juma dai ba ta da shugaba na dindindin mahamman awul garba muryar amurka daga kasar kamaru. da wannan muka kawo ƙarshen shirin sai da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin ni Hauwa Umar ke cewa mu kasance lafiya.